رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa fuskokin mu a wannan yammaci na alhamis goma sha tara ga watan jimada a saniya a wannan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da uku daidai kuma da goma da watan mayu watan biyar shekara ta dubu biyu da goma sha biyu na biyar domin ci gaba da karatu wannan littafi mai albarka mai daraja littafin al'aqidatu tahawiyya ta al-imam Abu Ja'far al-Tahawi wanda ubangiji Allah madaukakin sarki ya karɓi rayuwarsa a shekara ta ɗari uku da talatin da ɗaya hijiriya wannan shi ne darasin mu na goma sha uku a cikin wannan littafi muna da Allah ta'ala ya amfanar da mu da alkhairan da ke cikin wannan littafi wannan littafi malam yana bayyana abin da suke a kidina na ahlus sunna wal jama'a illa billah da ke dake yadda alaƙa su take da ubangiji yadda alaƙa su take da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadda alaƙa su take da sauran bayan Allah yadda alaƙa su take da waɗanda ba musulmai ba yadda alaƙa su take da waɗanda suke musulmai ne amma suna kan wani tafarkin da yake fanɗara da tafarki ba tafarki ne wanda yake a kan shi Allah da manzon Allah suka jira addini ba a yau za mu tashi a inda malam yake cewa Allah ta'ala ya cikin shi da gafara ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه yana daga cikin aqida ta ahlus sunna wal jama'a kullum muna maimaitawa cewa ana karatu ne a akalla mutum tashi darbu mutum da mutuwar da shi ake ma'ana ba da wani ake karatun ba saboda a lokacin da mutum yake ana karanta aqida na ahlus sunna kana da awa sunna sai ke kokari ka ga inda inda mutum ke da kuskure ya kokari ya ga ya zara inda kuma aka faɗi daidai kai ya kokari ya tabbata kai ya gode ma Allah ta'ala akan wannan ni'ima da Allah ta'ala ya mashi mana yake ya ne kuma muna cewa mutuwa kenan halin suna wani zama aqidan mu ita ce muna cewa Allahu a'lam Allah shi ne masani shi mashtubira alaina ilmi cikin duk abin da ilimin ta ya rikice mana duk abin da ba mu sani ba sai mu ce Allah shi ne masani kun gane ko domin ya kuka ne a alim ƙa'ida ta hada sunna shine duk abin da ba su sani ba suna cewa Allah shi ne masani da mutum baya gina hukunce-hukunce a kan zato ya gina hukunce-hukunce a kan amma ɗan shi na malami a ce akwai tambayar da za a yi bai sani ba wa kira ta hada sunna wal jama'a yace abin da ba su sani ba sai ce ba sani ba shi kenan kuma wannan abin ba su ne farko ba Allah madauki sarki yace da malaiku an bi'uni bi asma'i ha'ula in kuntum sadiqin qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim da ba su sani ba sai suka ce subhanak sarki ya tabbata a gare ka ya Allah mu da mu san wannan ba gashi gashi la ilma lana illa ma 'allamtana ba abin da muka sani sai abin da ka sanar da mu ta suka mai da ilimin zuwa da Allah madaukakin sarki هذا الله تعالى يكتب وقل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون الله تعالى أنا زين أبوا بسك حرام يقول قل يا كيما أن لم يجرى إنما أبن سنكو حرم ربي إذا بيجي لا حرمت الفواحش تبقى بالبيت الفشل wanci alfasha ne duk abin da ya kazanta ya yi nuni na gantuttuka ko ƙudurin zuci ko ayyuka duk suna wannan alfasha Allah ta'ala ya haramta wannan hakan nan haka nan kula wannan abin ma zahara min ha wa ma batan da wanda aka yi shi a bayyane da wanda aka yi shi a koyo duk Allah ta'ala ya haramta wannan wal isma Allah ya haramta duk aikata laifi wal bagaya Allah ta'ala ya haramta yi wa mutum ta'addanci yi wa mutum barna da zai haƙi ba tare da wanda yi ba ma ya dalili idan mutum maka barna ba sai ga dauki mataki ba za ka yi zuwa gaba Allah ta'ala ya ce wa an tushriku billahi ma lam yunzil bi sultan ma lam yunzil bi sultan haka nan Allah ta'ala ya haramta ku yi shirka da Allah ku hada bautar Allah da sauran abinda Allah ta'ala bai sani dalili akan wannan ba sai wani annabi da Allah ta'ala ya turo don ya halartar da hada bautar Allah ta'ala da wani asali na mala'iku Allah ta'ala ce ya yi da su wa man yaqul minni inni ilahun min dunihi كذلك نجزي جهنم كذلك نجزي الظالمين دي كلمة ملائكة dubu daraja na mala'iku Allah ta'ala ce wa man yaqul minkum inni ilahu duk wani daga cikin mala'iku da yake shi abin bauta ne min duniya kuma bayan Allah Allah ta'ala ce mu jiko azaba abinna wa man yaqul minkum inni ilahu min duniya kadhalika mujizin jahannam za mu farin kamu da azabar jahannam an ji fada ba mala'iku an mu bi amalin to yanzu iya wurin su to ka fala'i ke na mashirka sai Allah ta'ala ya goya wannan da cewa wa an taqulu ala Allah ma ta'lamu wa an taqulu ala Allah haka nan ku faɗa dangane da Allah amma la ta'lamu abin da ku sani ba wannan haramun har malamai suke hada shi da shi da shirka wa gefe saboda sai da aka shirka aka faɗi wannan aka faɗi da shirka faɗi magana ba tare da ya sani ba kisa shekul islam ibn qayyim rahimahullah azza wa yake da littafin sa i'lamul muwaqqi'in an rabbil alamin i'lamul muwaqqi'in sanar da masu rattaba hannu an rabbil alamin a madadin Allah mahalicci halittu da gida aka sarrafa da hannu ko sai ne sai sa hannu ana sanar da masu sa hannu a madadin Allah marauki sarki duk duk wanda ita bai mai hukuncin kaza ka ce mai kaza to fa shi ba yana nufin cewa kai ne ka faɗa ba yana jin cewa ka ce mishi Allah ya ce kaza ne ko ya tambaye da dalili ko ta bai tambaye ka dalili ba in ba ga yau da tsaya bakin mobile ba bai za ne da tsaya bakin titi ba ya tambaye ka ya kuwa ina bai ba lambar da lambar da ke cikin wayar ba lambar da ke cikin ba a yi mai tayin tsallaka duk lambar da ke cikin wayar shi kira ka wasu kira ma lambar ta sai da ikira wani na shi ya turo min da lambar turo min lambar wani ina da tambaya ko ya zai gaba to kenan a shi duk wanda ya yare ka ne maka tambaya to ba wai in ka faɗi magana ba wai yana jin cewa ka faɗi ka bane a'a kana ce ne haka Allah yake ne kana ce mai haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ko ya tambaye ka dalili ko bai tambaye ka dalili ba isa shi ibn qayyim yi wannan littafin yana sanar da masu rasa da hannu a madadin Allah madaukakin sarki don kan duk hatsarin da ke ciki hatsari ne ba karamin hatsari ba a tambaye ka mai mutum ce abu kaza ka ce kawai abu kaza shi ne kaza mutum ya zama wani mutum shi yana ganin kamar shi a ce a tambaye shi bai sani ba wannan ba karamin hatsari ba ne duk mai harkar da awa yana cikin wannan hafa sai dai roki Allah ta'ala ya tsare mu baki daya kuma ka'ida ita ce wa kullum min ahli al-marah al-arba'a yaqulu la adri takun mutabi'a jinni maraki yace fa kullum min ahli al-marah al-arba'a kowanne malami da daga cikin malaman mazhabobin nan sai ya da kenan imam abu hanifa da imam malik ibn anas da imam shafi'i da imam ahmad ibn hanbal ya la'adari yana cewa la adari na ka tambaye shi da sani ba ka kun mutum da ya ce zaka zama mai mana in ka ce ban sani ba ya sani farko ba amma malik an tambaye ya da sani ba kafin shi abin da ba an tambaye shi ya ce da sani ba kafin shi annabi sallallahu alaihi an tambaye shi an ce ba akhadna an sa'a qala bal mas'ul anha kafin shi kafin da ake shafi cewa yace da annabi sulaiman أحط بما لم تحط به لا سن أبن بك سنبا وجئتك من سبع بلا بعيد الطول إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله انجوا انجوا إن جوا إنه عزيز بدك يكتب أمام سليمان أحط بما لم تحط به لا سن أبن بك سنبا to yanzu ne yayin da matsayin da kin zakai kuma ina daɗa jan hankali kun ga maka du'a shi ne lokaci guda ka kira shi gowa lokaci guda lokaci guda in kowace tambaya za a yi maka wa ala ra'atihim malamin islamiyya duk wanda ke karantarwa shaida ne akan wannan duk wanda yake karantarwa shaida ne wannan kana karantar da su daga babiya kana karantar da su sai da malama ta ware ta gefe guda ta maka wata tambayi da ba shi da alaƙa da karatun ku wanda kuma ta na islamiyya da kuke haka ne kuma abu nan haka ne sai suka tambaya kan wani abu wata ma da kila ba zaɓe ne to na wani ma zaɓe ne ta halittar abiya wanda ce aure wani ka ji ana kan maganganu wani tsakaninka da mijinka ne wata tsakaninka da ƴarta ce tana jira aure wani ne tambayoyi iri daban-daban wani gwamnatin al'ada ne abubuwa ne tambayoyi da suna inda yake malamai sai da yawa a gari ta zare ka ko ya zare ka ya maka wannan tambaya an ba ka sani da zai ce ba sani ba wannan kawai ita ce magana amma in ba haka ba to wallahi wallahi mutum zai aika ma cikin shi wuka yana jera subhanahu wa ta'ala yake magana da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da shi yayi magana ta ashabul kahf yake sai kullu salatu rabi'un kalbu wa kullu khamsatu سادس من كلب مرق من القيد وقوم السبعة وثامن من كلب ربي أعلم بإدته شكرا وبن له في كده يسا أدب ما يعلمه إلا قليل ولا تمارسين إلا مراء ظاهر ولا تستطيع منه من أحد حكم الله تعالى يقول ولبثت في كافهم ثلاثة مائتين سنين وزاد تسعة قول الله a'lamu bima la Allah shi kadai ne mafi sanin adadin kwanaki da suke an ka da ilimin da ba ta zuwa ga zuwa ga Allah maɗauki wallahi ɗauki wannan ka'ida ba a taɓa cewa yau gaskiya ka ta ƙari sai dai a ce yawwa alhamdulillah ɗaya wani ta ƙari a yan ba a taɓa cewa gaskiya wani ta ƙari wannan da ta maimaitawa wannan babu waɗanda suke karantarwa za ka ga ana ustaz kana ana ustaz kada wallahi duk ustaz da ake cewa ana ce maka ustaz ana kaza kana ci cika kana ba bakiya wallahi duk bai kai ba in an ce maka kaza ka ce wallahi ba san wannan ba kawai shi kenan wannan kuma shi zai bada tabbas ashe abubuwan da kake zuwa musu kada zuwa musu wanda ka sani kana zuwa wanda ya da sani ba kake ce da ka sani ba kuma cewa ba ka sani ba ba kai kadai ne faruwa ba kuma kai kadai ba Allah ta'ala tsaye ita malam yace wa naqulu Allahu a'lamu fi mashtubi alaiha ilmi abu yana da hatsarin da suke kaɗora mutane akan tabbatar ba da wajibi ba wannan azallu min man ittaba hawaye bi ghairi hudan min Allah dan wannan bai zo zuciya ne ba tare da shi ya doron Allah kada a kaddama ka kada a malantar da kai kada a usalantar da kai duk abin da za ka faɗa ka baka sani ba kawai ta tambaye ka tambaye ko ya tambayi wani shi kenan huta قال رحمه الله عز وجل ومر المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الاثر. قال رحمه الله ومر المسح هو أكيد أهل السنة والجماعة ملا جميل حالة المسح شافة على الخفين أكان بكي بدادي في السفر أهالي كثيرة والحضر بهالي زمن جدا كما جاء في الأثر كما يبدو حديثين ما تتحال الله وتقضي أقوانا فإذا كان هكذا تقول لك جواب جاء كلا كرتها كلا ثم يجي وقمة مباني الشافع أكون هكي saboda akwai waɗanda suka saba da wannan su ne mabiya addinin shi'a mabiya addinin shi'a sun saba da wannan maimakon su yi shafa a kan hukki su yanke kafa sai su shafa a kan kafa kai baki ɗaya kun gane bambanci kun ga abubuwa guda biyu ba abubuwa ne guda uku ba a zama farko ne ka wanke kafarka a bai abu na biyu shi ne ka shafa kafarka a lokacin da kafar take cikin kuki ko kafar take cikin safa mai kauri a lokacin da ka sa hukun ko ka sa kafar kana cikin alwala misali bayan da kai alwala yanzu ko za ka fita ofis ko za ka fita kasuwa ka yi alwala dai ko bayan sallar azhar yi alwala sai ka dauko safar ka tana da kauri sai ka sanya ta a kafa ba ka sanya ta a kafa sai ka sa gaba a cikin takalmi sai ka tafi har ka ana cikin tafiya sai ka san azhar ne ka ga ka bayan ka ga ga ka yi kuɗaɗi ko kayan gida da ta azhar da yazo ka yi alwala bayan da ka gama shafa kai ka shafa kai mai dole ba sai kafa ba ko sai ka cire kafar ka daga cikin takalmi nan da za ka cire kin daga cikin shafa ba kawai sai ki haka shi ke ka kammala kullura shi ne ramar masaha alal kufai muna ganin halaccin yin shafa akan kufi guda biyu kun ga kufi guda biyu na dama kafar dama da kafar hagu kenan fi safari a halin tafiya wal hadari da halin zaman gida kama ja'a fil asar kamar da yake a hadisi idan da yake nan dinnan ana yin shi ne a lokacin da kafar take cikin safa mai kauri ko kafar take cikin hufi yana gida da ke ko amma a lokacin da kafar take gayan ta haka fa wanke ta ake sai a wanke ta iyana nan idan shi ne abin da muka faɗa wajen guda guda biyu in kafar tana bayyana haka sai a wanke ta zuwa zuwa na in kuma tana cikin zufi ko tana cikin safa a lokacin da ka sa ka sa lokacin kana da alwala sai ka shafa haka in lura da ce ko wanda ita ce akidar ahlus sunna wal jamaa ita ce kuma abin da ayoyin alqur'ani ko qur'ani ta tabbatar ita ce abin da hadisi suka tabbatar to amma shi'a in suka zo ba akan hukunci suke yi ba ba akan zalimi ko ne suke yi ba ma'ana kenan suna yi akan haka haka gawanta to maimakon su wanke kamar da aya ta faɗa sai su haka kun lura haka ma wannan kafar sai su haka wanke wanke maimakon su wanke tun da ba ta cikin sa ba ko ba ta cikin wuti sai su shafa haka kisa ma da ce to mu wa naranusa alal khufaini fi safari wal hajri kama za'a ta afa saboda ne saboda Allah ta'ala yana cewa ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila salati فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم أو أرجلكم إيه؟ وأرجلكم إلى الكعبين أو أرجلكم إلى الكعبين وأرجلكم إلى الكعبين أرجل يا زلمة منصوب كنا إيه؟ ده منصوب كنا على المفعولية مفعول لما أقول بما كما هو جمع كلة من أفعلة أفعل ثم فعلة ثم تفعل جمع كلة معنى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم كوانك تسكتون أيها الكلام لا يمكن نقوى فاغسلوا وأيديكم إلى المرافق كوانك يلقوا هو إلى الصلاة يا بنا الجوع هنا sannan ka tashi wankewa wanke hannu daga nan za ba wai tun da ba ta yi ta ta daga nan zuwa nan yanzu ma za ka wanke daga nan zuwa nan ne a'a ta shi tashi wanke hannu zuwa gwiwa daga nan dai sai ma za ka wanke zuwa nan mutane wanke a nan kenan wani zuwa nan zuwa nesa zuwa nesa ana jira da kyau ko wannan yanki aka ne kenan na biyu kan zai ce wani sa'u jira usukum sai ku shafa kayan ku sai ce wa arjulaku to wa arjulaku ku shafa kanku ko ku wanke hannunku tunda abin da aka faɗa kafin kafin arjul shafa aka faɗa in ya zama a kai ya mai karanta wa arjulaku shi na shi ma zai zama wankewa ake yi اغسلوا shi ke kuma واغسلوا ke ko to amma a kira a ta biyu. وأرجلكم كما يقول الإمام الشافعي رحمه الله عز وجل تعالى يقول وأرجلكم بالمشد عما رضا على وأرجلكم بالمشد وقال مثل إيه قال أنت أرجلكم من دعنا سابع فكتشي وأرجلكم كننكو عما سيني عبد الله الإمام النافع المدني دا عبد الله بن عامر الشامي نزل رضا بعلم الكتاب نزل حكم على بحج عن عاصم فكتشي قال أنت arjulakum bil masjid ne magana da bil masjid yana nuna cewa ka wanke kafar ka kenan in kuma magana da bil wizar wa arjulukum sai da yanku wa arjulukum wa arjulukum ku shafa kayunan ku ku shafa kafuwan sai da ma'aka shi kenan akan akan al-masjid kenan shari'a alaihi wa sallam ce wannan ayar ta nuna kenan masu ala al-kufayyi saboda dukkan su ne na sunna haka suke magana akai محمد الأمين السلكيتي يا رجل بيان أشكال بيان بيان في إبان القرآن بالقرآن wannan shi ne abin ya sa malam ya kawo wannan ne mai da martabi da mabiya addinin shi'a da ya ga azzirku da bayani a cikin yankewa da shafa da kaza da kaza sai da wannan mahallin nasa kutubul furor amma da a sai akwai waɗanda suka saba wanke su kuma shafa kuma a wata ce zai yi laqad in da aka ce a guda dubo guda mutum ya bari bai shafa na wankiya bai wanke ba to ina ga mutum kawai zai kuma ba kasa ka gaya ba a cikin hukumi ko a cikin shafa Allah ta'ala ya tsare قال رحمه الله والحج والجهاد ماضيان ما أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما ما لم يتشي الحج كما أيت الحج والجهاد بالجهاد جهاد لا كنا ما بيان سنة تيجا جبادة قدانا كنا ما سنة تيجا قل يرى با سنة تيجا ci gaba da gudana ana ci gaba da gudanar da su za a ci gaba da tare da shugabanni min al-muslimin cikin musulmai barrihim waɗannan shugabannin na ƙwarai ne ya tajirhim ko da na ƙwarai bane haka za a musu biyayya wani aikin hajji haka za a musu biyayya wurin yaƙi ila qiyamis sa'a har zuwa al-qiyamah tashi la yubtiluhu ma shay'un ba wani abin da zai ƙata wadannan abubuwan abubuwan ya ma'ana alhaji da alfahar kenan ko wala yanquduhuma haka nan ba abin da zai rage su kenan malam yana nuna mana duk wanda aka ce muku shine amirul hajji ya ka iya eh sai ku sai a tafi kuma Allah ta'ala ya kai lafiya Allah ta'ala ya tafi hajjin mu ko ga kenan da kai ka ga irin wannan dama wato mutane sun jahilci addinin musulunci irin datan da musulunci ya masu a gabanni kuma su suke kare kansu daga shi wani da kansu adalci inda sun ma kansu adalci musulunci ne yake kyautata mutane yake cewa musu biyayya barrihim wa tazihim tsoron ka a daidai wannan lokaci dole ne mahukunta da ubangiji Allah madaukakin sarki ya ɗaura amanar mutane a hannunsu su kula da irin waɗannan abubuwa musamman abubuwa na aikin hajji Allah ta'ala ya ce mutanen nan na ƙwarai da kula na ƙwarai bane a bisu kuma dole su kuma su kula su taimaka wa mutane amma irin dokoki da ake kawo akan aikin hajji za a ba su da alaka da addini ba ki da wasu su ba su da alaka da addini a ga dai duk ƙasar nan da ake magana babu wani kan da ake magana da ake hajji ya riga ya ƙara ƙasa wani ya yi shekarar shekaru yana fara kudin su ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza yana fara kudin zai bai hajjin islam an samu sun yi da ba ke da shi sai kenan haka za a ga an kawo doka an ce duk mace mai juna biyu ko da juna biyun nan wata uku ne za ta ga ta hankali mu idan ta ci mu ta sanadiyar ka a ce ga bayan Allah ba su samu biya aikin hajji ba ta sanadiyar ka sai a ce eh lallai akwai wahala da ake to amma ai hukuma ce da hukuma kamar kamata ya abu wasu hanyoyin da za a ga an magance wannan ba hanya ce kwaya ɗaya tallin tal na cewa a hana wannan kuma zuwa aikin hajji ba sai dai da hannun da ba ne kuma su sanadiyar mutum guda haka yi ba Allah jagora ya ce wal hajji wal jihadi amr a shi jihadi ba mutum guda ne kira da matsayin ba dan waɗannan abubuwan guda biyu da ya faɗa da hajji da jihadi dole tana buƙatar ajirin hajji kar kana da tun karamar hukuma da ATO wanda ke shi zai ku zuwa ga in da ke ko daga jiha kuna da amirin hajji na jiha wanda zai ɗebe ku zuwa ga gwamnatin tarayya da gwamnatin tarayya kuma akwai amirin hajji na baki da shi ne shugaban tawagar alhazan najeriya baki da waɗanda yake irin sassauci da damar da ake da ita a lokacin da aka tafi da jami'an aikin hajji ba a samun shi lokacin da aka je umara kamar ba a gane ba akwai wasu abubuwan da ake bukatar su da alhaji yake bukatar su sai eh, da in ba da an tafi da tawagar gwamnatin tarayya ba to na sai an dawo Najeriya an cika an sake koma wani gole ya zai ya san waɗannan abubuwa in ba da akwai wannan tawagar da gwamnati ta haɗa aka tafi da su ba to da sai an dawo gida an zo an cika takardu kuma an sake koma da ya kenan amma wannan tawagar sai da wuta ta taso an kashe ta wuta ta taso an kashe za ka ga waɗansu abubuwan da ake yi abubuwa na yarda ki shigo sai dai a ce kowa yana da kuskure kuma kowa ya san kuskure sai kokarin gyarawa hakan bai jihadi da muka fara shi ma jihadi da abu ne da mutum guda zai naɗa kan shi ba dan a lokacin da ka naɗa kanka a gabas da gari wani kuma ya naɗa kan shi a yamma da gari ya kira da ciki eh an samu rabuwa akwai abubuwan da suke kwata-kwata ba a buƙatar mutum guda ya zama shi ne jagoranci su akwai abubuwan da suke tare gaba ɗaya ake tafiya akwai abubuwan kuma da yake akwai damar a ɗaga ɗaura aure tana damar kai ɗaura a watan sha'aban gana damar ka ce a ɗaga zuwa bayan zuwa watan shawar bayan sallah shi ne ake ɗaga da aure ana irin waɗannan abubuwa da to amma wannan ba abu ne da ya shafi ka ke kaɗai amma abin da ya shafi azumi abu ne da ake yin su gaba daya abin da ya shafi jifana abin da ake yin shi yake bukatar jagoranci mai ma'anar jagoranci kuma jagorancin da ya hada abubuwa guda biyu al'umma da al'amana domin inda kawai da mutu azarta alƙawi al'amin dole a samu alƙawi mai ƙarfi ba ya ƙarfin jiki da yawan jirgin a cikin malamalin ba a'a alƙawi mai ƙarfi ya san dabarun yaƙi ya san kaza ya san kaza ya san kaza al'amin kuma a amintacce ina ga tsoron da tsoron da kyau to amma ga mutum ya zama in dai a fagen fara ne in dai a fagen fara ne ya san dabarun yaƙi gaba ɗaya ko ya san kaso mai tsoka na dabarun yaƙi amma kuma wurin amana sai a hankali ga kuma wurin dai amana ne ba gara ba zato amma dabarun yaƙi kyau to ko gure ne suka yi ajiya da zuwa kuka yasa ba zai fitar da ku ba yanzu na muku zai za'i ya za ka daɗa naman zaman da alƙali kake da ta Allah kuma yi muwafaka ba sai ta haɗa na abubuwa ta gaba abu ne da wani mutum zai daɗa kansa na ƙwai kwamandan yanki ba ya shelanta jihadi ya shelanta kaza ya shelanta kaza ba abu ne kwana ɗaya ba abu ne da a musulunci mutum guda ya zai shelanta jihadi ba abu ne da yake bukatar waɗanda za su kowa da irin aikin sa kuma tayar irin abin shi da irin aikin su ma ya ce barni mu da jiri ila qiyam sa'a la yuqinu ma shay'a wa la yuqaddiru ma da malam ya kawo ya ga wannan abu da mun kufi da yawa daga cikin manufar don ya mai da martani da mabiya addinin shi'a mabiya addinin shi'a suna ganin jihadi yanzu ba babu shi don ya dakata tun shekaru aru aru da suka gabata har zuwa bayyanar muhammad bin hassan al-askari wanda ake kira mahadi shi zuwa ba ko sallah ba lalle ne ta zama wajibi ba ko juma'a ba lalle ne mutum ya yi ta ba tunda mahadi bai bayyana ba kuma yana ko ko tunda mahadi bai bayyana ba shi yasa shi shi yadda ya jagoranci abin da juyin halin da ake ta jujjutawa na ƙasar iran kumaini da ya jagoranci wannan to jihar da shi gwamna ya sunansa inda da za a jihar da matsayin mahadi ya bayyana to nan ne kuma yake kokari a cikin hukuma da islamiyya yake tabbiyar wasu dabaru da yake kira mutane yana bin umma jama'a ciki kawai kaga wannan ita ce da shiya shi ne za a akwai sojojin mahadi akwai rundunar mahadi a ce an kafa rundunar mahadi kowa ya zai yi mahadi kowa ya zai yi mahadi kada mahadi ya bayyana mutum da kuma a yadda ake faɗa kira jira a yadda ake faɗa shi wannan mahadini da ake kira Muhammad bin Hassan al-Ashkari zai in daga yashi shekara da ƙarya zai ahadin shekara ta ɗari biyu hamsin da biyar ne da hijira ana ana nan da mahaifinsa ya rasu sai ya shige sirda a shekara ta ɗari biyu da sittin kenan ban shekara a biyar ne ayyukan shekara ta ɗari biyu da hamsin da biyar ya ya shiga firdam a shekara ta ɗari biyu da tasa'in suna ana yanzu haka a nan firdam ana nan ana jiran shi samari ne majiya ƙarfi aka ajiye shi ko sallah ba ta yi wata yau tsara da kar mahadiyya da ta fito ya rasa masu yin shugaba ko yana rukuku ko yana sujjara ina ga za a ga ƙarfi ne ko sallah ba ta yi yana ta jiran wanda babu shi ya bayyana idan abin nan ibn abin iz yake cewa in ka same su za a ga duk wanda yake da hankali na sun gane musu abin da ya ga ga ana magana dolanci manaje abin shi a wannan abin nan din duk kenan kan kusa abin da babu shi a ce shi ake jira da yana wai ya ce ya kace ne saboda zalunci da ake ba a ahlul bayt kuma eh to me yasa bai bayyana ba a yanzu tun daga kasar Iran kuma ya tsara faruwa ba me yasa bai bayyana ba a yanzu tun daga kasar Iraki bishi ya karɓa ya ba su in shiru me yasa ina kai kenan me yasa bai bayyana ba me yasa bai zai bayyana Afghanistan ba tun da sun kwace sun ba Ahmad Karzai a duk da kuma wani ne za su ba su kariya to in akwai shi ne ta bai bayyana ba kuma ƙarshen bin abin da babu kenan kira da suka dakatar da duk wani abin da yake ibada cewar ba za a yi shi ba sai ga al-imam al-ma'su shi ne imam al-ma'su al-ma'du da shi ba ya yi da shi ba za shi Allah ta'ala ya tsare mu baki da Allah ta'ala ya tsare mu baki da wani da ke akidar shi'a ta abin da ya shafi mahadi kaji ana ta gudu sabatin mahadi ba nuni mahadi waye mahadi rundunar mahadi sojojin mahadi waye mahadi waye mahadi abin da babu shi babu alamar shi babu waye babu waye babu waye wasu sallah ba ta zama wajibi ba abin nan juna ba ta zama wajibi ba jihadi babu shi tun da mahadi bai bayyana ba muhammad bin hasan al-askari Allah ya tsare mu قال رحمه الله عز وجل ونؤمن بالكرام البررة ونؤمن بالكرام الكاتبين فإن الله قد جعلهم علينا حقيقي ويؤمن بملك الموت الموكل بقبض ارواح العالمين ما نقول ويؤمن بالكرام الكاتبين كما من ايمان بالكرام بما سبلك ما سكرمت الكاتبين ما سرموا تفتح بل لكي ايضا انا كراما كاتبين الكاتبين ولا تعرفوا كرام الكاتبين يعلمون ما تفعلون فإن الله لم يألم من تركي قد كبس باهي جعلهم يا سنة وقم لما لا كراما كاتبين علينا أجرين وحافظين ما سكيا الأمر ما سكيا مغنغنم ما سكيا الأبد مثل وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم وسلام على يوم الله والله Allah tsare to kun ga wannan wannan wurin shi ne wurin da yumi na karshe da malam yana ba a wannan mutane na shi akan abin da ya shafi mala'iku kun lura yayin da gargado a fara akan abin da ya shafi mala'iku ya ce wa imani wa imani billahi wa mala'ikatihi mun yi shi a wannan daura ko a wannan daura mun yi magana akan mala'iku so biyu haka dan kafin wannan ko a daura ko gara mun yi magana akan mala'iku kenan malam yana da jaddada magana akan mala'iku sai dai nan ya fayyace nau'i ne na ayyukan su kenan akwai wasu mala'ikun da suke rubutu suke yi suna rubuta duk abin da mutum ya faɗa in yi salatin da annabi a rubuta in yi ashar a rubuta in yi rashin a rubuta in yi aikata zunubi a rubuta wa inna alayka la hadithu kira makatibi ma yanfidu min qawli baya faɗan kowace irin magana illa la dole ibn ajib a wannan dole mutum ya sa bakin shi amawa dole ya rike bakinsa ba komai zai dinga faɗa ba tunda yana faɗa za a rubuta haka na mara yake wa nu'minu bi malakil maut muna imanin da mala'ikan mutuwa al-muwakkali bi qabdi arwahil alamin wanda aka hukunta shi don ya karɓi rayukan halittu da ke daya domin alamin jami'in na al'alam wa kullu ma fi Allah وهو عالم وأنا واحد من ذلك العالم kamar da na faɗa malam ya lissafa mana wasu ayyuka daga cikin abin da ya shafi mala'iku dan a baya yayi magana akan abin da ya shafi imani da mala'iku dama imani da mala'iku shi shi ne daga cikin shika-shikan imani guda shida an tuɓi na billahi wa mala'ikati kullum amana billahi wa mala'ikati ليس البر أن تولي وجوهك من قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة duk akwai imani da mala'iku imani da mala'iku imani ne shi shi kenan da cikin shi da cikin imani na farko kenan mutum zai imani da akwai mala'iku abu na farko kenan abu na biyu zai imani da mala'ikun nan bayi ne na Allah subhanahu wa ta'ala ibadul mukramun bayi ne masu daraja zai imani da waɗannan mala'ikun la ya asuna Allah ma amara ba ya fara ma Allah duk abin da Allah ya umarce su wa yas'aluna ma yu'marun suna aikata duk abin da Allah ta'ala ya umarce su ba ta saba ma umarninsa abin da ya umarce su suke aikatawa kuma mala'ikun nan ba mata bane قال da إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لو يسمون الملائكة تسوية الأنثى duk mutum zai imani da mala'iku haka akan haka malam yanzu ya fara zayyana mana ayyukan mala'iku ne dan akwai waɗanda suke bauta wa mala'iku saboda suna ganin su ƴaƴa ne na Allah madaukakin sarki daga cikin mushrikan larabawa wanda suke dauki malaiku ƴaƴa ne mata na Allah subhanahu wataala su kiristoci suka dauki annabi Isa alaihi salatu wassalam ɗan na Allah subhanahu wataala amma su waɗannan suna ganin malaiku sai Allah ta'ala ce astafar barati alal bani malakum kayfa tahkumun وجعل الملائكة الذين من عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم فتكتب شهادتهم ويسألون da ja'aluna min ibadihi juz'an suka sanya mashi wani bangare daga cikin bayansa kuma domin ai da bangare ne nawa na suka sanya mala'iku bangare ne Allah subhanahu wataala wannan ba karamin zunubi bane Allah ya tsare da to anan ma da yana dindore mana ayyukan mala'iku mala'iku dai ne da Allah subhanahu wataala kuma babu wanda ya san adadin su وما يعلم جنود ربك إلا هو باب وين عدد idan duniyoyi mala'iku ubangijin ka sai shi hadisi ya tabbata da Jabir ibn Abdullah Allah ta'ala ya tsara mishi yadda yace manzo Allah kira da aminci Allah su tabbata a gare shi yace udina ni an uhaddisa an malakin min malaikatin lahi azza an bai izini in yi bayani akan wani mala'ika daya daga cikin mala'ikun Allah na jima da wanka mala'ika daya daga cikin mala'ikun Allah min hamalatul arsh daga cikin malayatun da suke dauke da al'arshi wa yahmilu arsha rabbika fawqa yawmi idin samani malaiku takwas ne a wannan ranar suke rike da al'arshin ubangiji shi ne malalar su da yake an ba su izini bayani akan malaika daya daga cikin malaikun Allah cikin malaikun Allah waɗanda suke da al'arshi inna ma bayna ibnai lalle tazarar da ke tsakanin kunnensa zuwa da kafaɗarsa tazarar masiratu sabar mai ata am tafiya ce ta tsawon shekara ɗari bakwai in tsakanin kunne ba zuwa kafaɗarsa ita na gana a ƙasa da rabin sata hawar a zaman kasuwa nata wasu akwai akwai mala'iku ke ko tafiya ta abu mai sauri ka ɗauki doki ko raƙumi inda a lokacin su ake magana da su idan ɗauki doki daga nan doki zai daga nan zai zai kwara na ɗaya eh? Eh? ba su za a buga daga nan ba ku sabar da ke nan daga nan zuwa suna da lamu kuɗin ta eh? Eh? ne ba ka da eh hadisi ne tarihi da kusa a fitar ko ko tafiya ta tsawon shekara ɗari bakwai shekara tafiya ta tsawon shekara ɗari bakwai kar kuma ta akwai shekara tana da kwana nawa haka har zuwa ɗari bakwai tazarar mala'ika ɗaya tazarar da ke tsakanin kullanta da ka faɗa ta a zai kwanan da a maganar tsakanin abin nan zuwa zuwa abin nan da kuma za'irin shawo na gudun ba alhamdulillah ja'ilin mala'ikatu rusula إلي أجل الحكيم مثلا وثلاثة وربع يزيد في الخلق ما يشاء ولا قال أهلك أبد أبدا كلام سبحانه وتعالى أنا صلى الله عليه وسلم لا تزول بفكاتك أي شيء كل ما فتك قد ستر الأفق يا كيف لا تصلي بك sai ya ai a wannan tafiya da ya isra'i ne da muka ba ya gama lada zuriyar a cikakkiyar halittarsa domin nan baki ba za ta iya ɗaukar girman malaka jibrilu ba duniya ba yana da ga eh, Najeriya ba za ka dukunkule ta kamar ta ka sake tsara wata najeriya an zama nawa kenan ka jefa su a nijar su kace ɓac za ka ɗebi najeriya uku ka zuba a nijar su kace ɓac ɓac za ka eh? za ka ɗibi nijar ka ɗebe ka zuba ta a sudan ka ɓace ɓac za ka ɗibi sudan ka zuba ta a kwambu ta ɓace kat wannan magana yake afirka ne ba wani muna yake afirka ne ba in tsara ga su tafi a nan nisa in da ya ce ku to ka san ka san mala an sanar ce ku hinani an bai ku an uhaddisa an malakin min malaikatin lai azza wa jalla منحملة العرش أن ما بين أذنيه إلى عاتقه مسيرة سبع سبع مئة عام تزرد إذا كان هو سنتب كافته تزرد في شكرة إلى بطول أبو سعد ما قال ملائكة بني ملائكة إذا نجي سبحانه وتعالى يكره شيء ملائكة إذا ألا ما يوكسر كي يسمى أصبر كفا سنة كيكاو سنة كيكاو تعرف الملائكة إليه والروح في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة haka ne subhanahu magana sallama yake cewa yata'aqabuna fikum mala'ika mala'iku suna kai kawo a gare ku mala'iku suna kai kawo bayan sallar la'asar mala'iku za su zo ne za su wannan mala'ikun da suka zo bayan la'asar za su ta tafiya tare da kai har zuwa sallar asuba daga nan kuma sai mala'ikun safe su zo sai na dare su wuce a lokacin da mala'iku rana suka zo da safe da asuba kenan za su karɓi aiki wurin mala'ikun dare a cikin da tana sallar asuba su ko mala'ikun dare sun barta tana sallar asuba in gara zuwa jini kenan ka in ga karfe takwas sai ke yi karfe gaba zaga mala'iku sun karɓi aiki babu sunan mutum a cikin masallata haka nan lokacin da mala'ikun dare za su kama aiki da yamma sallar asar kenan ka da nan ko za su za su aiki na bayan karba aiki lokacin kana sallah na ranar za su daka lokacin kana sallah to a lokacin ko mutum da ya rasa kuma mutum ne yawa sai kare da ke sallah sai da yake rabi ya ya kaga ba rubuta sai na kuma ba da shi a nan ba mala in mutafin da ya sai ga tsara da tsara da mutum da ba su ne ke ne a sallah babu wani mai ci da zai motsa a nan duniya ba ce na motsawa ne saboda motsawa da mala'iku suke ne a ƙarƙashin umarni da da Allah madaukakin sarki ya ba su wani yanayi ne da zai sarwa wani dutse ne zai amurka ko wata igiyar ruwa ce da za ta kaɗa wani ambaliya ne ba wai ɗabi'a ba ce ba wai tsorani ba ne duk babu ko ɗaya a cikin waɗannan al'amura Allah madaukakin sarki yana cewa falmu kafirati azra yana cewa Salmu kafirati kaddara mala'iku kenan rakin mala'iku Allah subhanahu wataala ba karamin yawa suke da shi ba ya bayyana ma kowa aikin da zai akwai wanda yake kula da zuwa kawai aikin su kula da zuwa a yau in aka ce su motsa duwatsu da ke a zanna kawai zuwa ga ana ta gararararar kawai kasa tana ta motsawa don idan aka bayyana mala'ikun dutse umarnin su ma ya kawai duwatsu kawai ga suna motsa shi kenan kawai idan an ce an yi jirgin kasa a wuri kaza dutse wuri kaza ya yi tsartuwa dutse wuri kaza ya tashi sama dutse wuri kaza ya fashe duk mala'iku sun motsa shi kawai Allah tsirin da ke da akwai mala'ikun da aka yi da sun suke kore jirakitai haɗi da ruwan sama kai ta da jirgin ne ke tasowa haka na akwai mala'iku da aka yi kyauta da ke kula da mahaifa sun da wani sauyi wani mulmalak a turo ne mala'ika sun lokacin yana kaza yana kaza yana kaza yana kaza har mala'ikan ma ya ce ai a zakarun al'unsa lokacin da ya kai da tsaya tsaga halittarsa ya ce ya ubangiji mace ko namiji za a yi sai an yi wani mahimmanu likita zai yi kare cewa gano wa yi wa wa wa amma a lokacin da ya yake arba'in ta farko sai dai iya gano maka cewa kawai tana da juna biyu abin ke nan ne iya gano amma wai mace ce ko namiji sai da gana ce a a baya lokaci kaza kafin da ya san turo ne akwai bara. amma akwai malaiku da aka yi bidar suke kula da ayyukan bayi akwai malaiku da suke kula da ɗaukan rai akwai malaiku da suke kula da tambayar kabari akwai malaiku da suke kula da rana da wata akwai malaiku da suke kula da wuta ina da lahu ina ya rajuwa yadda ake yuranta yadda ake azarta da masu ita daga cikin malaiku akwai wa malaiku mutaka malik wa nadar ya maliku ne ya tsabi alaina rabbu sai ɗan wata su addu'a su kira su ce wa nadar sai su kira su ce wa malik ya kai malik mala'ikan da tsaron wuta da ya tsabi alaina rabbu su ce ubangiji ya kashe suke kula da ya faɗa mana cewar zai je ne ma a cikin kuma ko da hankali mutane a cikin mabari da ke eh ko da hankali zai da bi aljanna ba guda akwai mala'iku da suke kada idan ya ce da wani ne eh eh wai ko da zalama ma yake cewa mala'iku wato bayi ne masu gona wa Allah subhanahu wa ta'ala Allah madaukin sarki ya raba masu ayyuka yana cewa al mursalati urfa fal asfati asfa wal nashirati nashra fal fariqati farqa fal mulkiyati zikra kubran aw mudra ne da malaman tafsiri sun yi wannan shi ne al mursalati urfan mala'iku sai iska duke sun yi magana cewa falmulki ya ce zikira mala'iku don su suke kawo zikiri da annabawa abin da zai nusar da mutane abin da suka manta don ya zama ƙofuran yanke hanzari a yanzu ƙuran a yi mabarkaɗi haka na alamar da jirgi yake cewa yake nisa hanyar mala'iku yake cewa wannan shi ake garka wannan shiƙafi nashiƙa wasabihati sarha فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا cikin nau'i ne na mala'iku da ake da su nau'i daban daban daban daban ne na mala'iku da ake da su haka na Allah ta'ala ce wa safati safa fazzajirati zajra fattaliyati zikra inna ilahakum la wahid shine kaga attaliyati zikra kenan me zikir din inna ilahakum la wahid lalle abun bautar ku guda ɗaya shine subhanahu wa ta'ala كمان ده المرسلات ده الناجئات ده الدكتور والصافات لا ده بده مؤلف مين كده كده كما على حال انت عايزني اقول غير صور ملائكه ده ده ما تعبني هل ما نقول ده عايز تشوف صوره النجم وان الذين لا يؤمنون بالاخره لا يسمون الملائكه تسميه الانثى كما الله تعالى يقول الصافات فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا ذكر ذكر والمرسلات والنازعات سيما لما سكتشي abin da wannan jam'i ya kunsa alfira shine tawada tawada na mala'iku ba wai ana nufin mala'iku mata bane a ana nufin nau'i kaza nau'i gaba na mala'iku tawaga su daban nau'i da kaza nau'i kaza na mala'iku tawaga su daban kaza kaza ma'ana gurin gurin ke daga turanci ko kuma tare tare jama'a jama'a ka ko jama'a abin nan ne mufrad ko cike nan in za ka ga yana jama'a cike abin kenan ne ta aka jama'a su da yawa kan mata ba bane malaiku da yana da Allah subhanahu wataala masu daraja a cikin su za a ga su sun sun suke kamar da malaiku suka faɗa wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum ba wani malaika ɗaya daga cikin mu ta ce akwai wuri guda da aka tsaye da shi ne yake إلا له فاتو أنا ذا مقام يقول الله معلوم فنمي شي تحيل أو نور وما لنا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الشافون حما يتوي وإنا لن نمر لنحن والله يمون وقم بسكين الشافون وقم بسكي سمي تقول صبو وإنا لنحن المصبرون لن نمر والله يمون وقم بسكي تسبيح mun da kenan da ke ko an samu riwayar hadisi daga Muzaffar bin Umar sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muzaffar bin Umar kenan ma da kun sirrin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ba wani sirri na Rasulullah yake da shi ba na duniya da duniya ta kasance ba a'a a Rasulullah ya ba shi bayanin sunayen munafikai yace da wani da wani munafiki ne da wani da wani munafiki saboda haka umar ya tambaye shi yake ba a cikin su da duwa zai da magabata inda ne ne tambaya ta zai wani cikin gana sai da kuma zai sha ido in ya ya ne ya yi mutum sallah ya wuce gaba zai sallah shi ba zai shiga in ya da ya ya wuce shi ma sai Allah ta'ala abin ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبر وزيفة بن الإمام كنا يا أيها أنا سلمة تنبيه yace mutane sun kasance suna tambayar alkhairi ni na kasance ina tambayar sharri don gudun kada da suke ni ya rasulullah ya kaza ya faru ya rasul shi ne yake fada yace babu wani mutum da zai zo jagoranci mutane da zai yana da mutane adadi da sun zai kaza ba ta zara hausa ne ya faɗa mana sunanta da inda yake da kaza da kaza wanda ya kace haddace haka ya faɗa ne zai fita bin yana kenan wannan hadisi da zai fita bin yana ne rayar musulmi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai gunna alal nasi bi salat an faralanta mu an ɗaura mu an dora mu akan mutane da abubuwan da abu na farko ji'ilar su fi na ta su mala'ika an sanya sahun ya zama irin na mala'iku sahun sahun ba irin sahun sahun mala'iku ne da muke sallah aka mala'iku suke sallah aka suke wa inda ba na wani safon ba yake nan ba ruwa suke wani ba wani ba كل رجل هو صلى وإنا لنحن الشافعون وإنا لنحن المسبحون وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا an sanya mana ƙasa baki kan da zama wurin yin sallah muddin ke na gane sabani wadda suka wuce ƙarfi da wuce dole sai ake kinci sai ake ba a faɗin shi wurin bauke shi amma wannan kuna tafiya a motsa za ku tsaya a fito da girma a yi sallah in ba ruwa na a yi taimama kamar da ya faɗa ita yanzu ila turbatu hala na tahura idan lam najid ma aka sanya kasar ta zama abinda yanzu ila kullana turbatu wa turbatu hala na tahura aka sanya mana kasar turbaya ka zama mara abin yin tsarki idan lam najid ma in ba mu samu ruwa ba idan muka samu ruwa ba kenan da ruwa ga sun zai mishi sai ke kenan abin nan ba su mara ba su ba alwala ba su ba a kirmama dan zai zai wuce ana kirmama ne a lokacin da lokacin sallah zai wuce kun fahimci wani da ke a ana ake kirmama yana yana sallah ta yi ta wani masallaci ba zai ga wani masallaci ba hakan ma an an samu riwayar da abubuwan al-Ghifari Allah ta'ala ya kara mishi bauchi manzo Allah kira da aminci Allah tabbata a garji ya ce inni arama la tarau yace ni ina gani abin da ba ka gani in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa asma'u ma la tasma'un ina jin abin da ba ka ji inda sama'a awqat lallai sama ta motsa kasan ta gana jin maka wanda kasa yace sama ta motsa wa hukkal ha an taqi kuma ya cancanta din ta motsa ma fiha mawdu'u arba'i asabi' a sama babu inda za zaka sa ya tsinka hudu illa ya malaku haka jabhatahu sabbillah face akwai mala'ika a wurin ya san da shi yana sujada ga Allah subhanahu wa shi ne mutum zai zo da gora kan Allah yayi ibada yayi kaza yayi kaza yayi kaza yayi kaza Allah ta'ala ne yake da albaitul ma'mur wal baitul ma'mur gidan da ɗakin da mala'iku dubu saba'in ne suke shiga a kowace rana in suka je suka suka wuce shi kenan har abadan abar ba su sake dawowa ba mala'iku dubu saba'in wata kasa ta take da sojoji dubu saba'in da dubu saba'in ba ta da su yanzu mutanen duniya ma na fi hankali ba wai haka malam wa ma ya alamu dubu da rabbika illa babu yadda ya san mala'iku idan zuba ta sai shi rahamar ubangiji ce ta sa har yanzu duniya ta ji a haka ولن يؤاخذ الله الناس بما كسبوا mun ka ala gumar wani inda Allah yana kan mutane da abin da suka aikata da ta ba mu koyar da abin kasa Allah ya tsare baki da Allah shi ya fi rana Allah rahmataka narju ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة mun بل يؤمن بالكرام الكاتبين muna yin imani da masu daraja marubuta wanda suke rubuta ayyukan da mutum yi fa inna Allah qad ja'ala al-alama hafizin domin Allah madaukakin sarki ya sanya su a gare mu su zama masu kiyaye ayyukan wa nu'minu bi malakil maut ne muna imani da mala'ikan mutuwa al-muwakkal bi qabdi arwahil alamin wanda aka wakilta shi don ya karɓi rayukan halittu kira sunan shi mala'ikan mutuwa ko ya sunan shi malam umar ne sunan shi malakul ne shi mutuwa kuma ta yata kun malakul mautin ba shi kenan ba amma da kuka a zarari ne da yake ke da ne ka shi ne kawai kuma ka salala Allah subhanahu wa ta'ala duk gaba su uku ne duk mala'iku gaba ɗaya suna suna su uku ne malaka jibril da malaka israfil da malaka mika'i waɗannan mala'iku uku su ne mala'ikun da idan yake Allah madaukin sarki ya tsera musu abin da ya shafi al'arwa rayarwa kuma ya kenan da kyau kamar ya rayarwa kaga dai mala'ika jibril suke ke zuwa da wahayi wahayi ko shi ke rayar da mutum in mutum ba shi ɗauke baya karkashin kulawar alkur'ani da hadisi ba a raye yake ba ba a yake ba a yake ba وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا روح كان القرآن ما كنت تدري من الكتاب والإيمان ولا تبدع الله نورا نهدي من نشاء لا صراط مستقيم نهدي به من نشاء وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم kaga alƙur'ani shi ne abin da ke rayar da ɗan adam in ɗan adam ba ƙarƙashin wahayin alƙur'ani ba ƙarƙashin wahayin hadisi ya zama matacce kenan ya zama matacce ba shi da gwamnati da matacce ya mata dole a ban ƙasa mala'ika mika'il shi ne mala'ika da ke da Allah madaukin sarki ya ƙora mashi tsayawa da ruwa wanda ke rayar mashi ke rayar da ne da abinci wanda yake abincin mai shi ake ci inna sabagani ma asadda anna sabagani ma asadda inna sabagani arda shaqqa fa anbatna fiha habban wa inaba wa qadban wa zaytuna wa nakhla وحدك وغلبا متاعا لكم وللأنعام وفاكهة وأبا متاعا لكم وللأنعام هذا متاعا لكم jin daɗi da wani dabbobi ku gaba ɗaya dabbobi ku gana yayi na wal an'ama khalaqaha lakum duk jama'a ku ci kai gaba daya haka ne shi kuma lafi israfil an san ya shi idan malaika ne mai musa da kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rayuwa za ta yi daɗi idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rayuwa za ta yi daɗi mala'ika mai musa kaho ya sa kaho a bakinsa ya daga kai sama yana jira a bashi umarnin ya musa ya ce ya rayuwa za ta yi daɗi ba da haka lafiya haka rasulun ya faɗa ya za a ji daɗin rayuwa a jikin ɗinka mala'ikan mutuwa ya sa ƙabo a baki ya ɗaga kai sama wa yana gama umarni wa kenan abin da ya tsaye ko ko ina bai zake ko ina bai ina ba da sai ko kai kasa ba kenan Allah dan bazzu da amin ba shi ke jima lafiya ya san Allah na sama isa ya kai kai sama yana jiran a bashi umarni wa a wannan halin na zai rawa ke dadi da za iya bada umarnin nan ko yanzu yanzu ko yanzu wani zai gane cikin duniya ta zo da buɗi ya buga kafa ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza ana duniya da zai zama mai ciki shi dubi abubuwa har da ƙwanciya suke Allah ta'ala ya sauke Allah ta'ala na da Allah ta'ala ya mana muwafaka Allah ta'ala ya tabbatar da mu a kafar shi da Allah sallallahu alaihi wasallam subhanahu wa ta'ala wa bihamdihi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk